نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأذن إذا شئت سهلا بيان في عمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu Ta'ala wanda ya mana karanci ya mana taimako da kai azumi na goma sha hudu a jerin azumin wannan wata na ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau karatunmu zai tashi akan aya ta aya ta shida cikin suratul juma'a na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتنظروا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين yana gaya mana wato bayani akan waɗannan yahudawa waɗanda suke cewa su zababbun bayan Allah ne ko ma ‘ya'yan Allah ne kuma masoya Allah ne to Allah ta'ala kullum abin da yake nema idan ka faɗi magana kawo hujja a ilahun ma Allah kul hatu burhanakum haka tsaye da ubangiji idan ba ka da hujja akan abin da ka faɗa to ka daina faɗa ya fi maka rufin asiri yahudawa sun da a wacewa na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ta'ala ce tilka amaniyukum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina to anan Allah ya bada umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce masa kul kace ya ayyuhal ladina hadu ya ku waɗanda wato ainihin kuka faɗi cewa inna hudna ilaika ya ku waɗanda kuka tuba daga ainihin laifin da kuka yi wa Allah lokacin da suka ce suna son su ga Allah suka ce da annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharata fa akhadakum sa'ikatu wa antum tanzuruna Allah ta'ala ya ce sakamakon wannan abin da suka faɗa gaba ɗaya Allah ya ce su mutu sannan daga baya Allah ya tashe su to a lokacin suka dawo suna inna hudna ilaika mun tuba ya Allah mun tuba zuwa gare ka kuma a wannan lokacin iya waɗanda wannan mas'ala ta babu a kansu daga cikin yahudawa wani abin da ya faru ya nuna tuban da suka yi da gaske ne tuba ne na gaskiya saboda Allah ta'ala ya faɗa cewa wato faqatulu anfusakum inda gaske ne tabbata tubanku ku kashe kanku wannan ya dauki takobi ya kashe wannan wannan ya dauki takobi ya kashe wannan a lokacin nan sun aikata iya wanda suka aikata din to duk wanda zai dauki makami ya kashe dan uwansa kuma wancan ya ɗauko shi ma ya kashe shi saboda komawa zuwa ga Allah saboda neman ya rabu da zunubin da ya yi wannan ya gwada tuban da ya yi da gaske ne shi ne Allah ta'ala da ya ci ƴaƴan nan ko jikokinsu su kuma sun zo babu aiki kullum sai da awa, sai cewa ku su ne suka fi kowa kusa da Allah su Allah ya fi so su Allah ya fi fifitawa da sauransu to shine na Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce kulka ce ya ayyuhal ladina hadu ya ku waɗanda kuka dawo wato kuka tuba daga laifin da kuka yi na bautar dan malaki kuka ce inna hudna ilaika Allah mun tuba mun dawo zuwa gare ka wannan dawowa da suka yi kamar da gabata wato tuba ne na gaskiya tunda Allah ta'ala ya ce faqatulu anfusakum wa tubu ila barikum faqatulu anfusakum har zuwa inda Allah ta'ala Ya ce ba taba alaikum Allah kuma ya karɓi tuban naku to shine Allah ce in za za'amtum in dai kuna yin da'awa kuna riya cewa annakum lalle ku awliya alillah da gaske ne ku kamar yadda kuke riya cewa ko 'yan Allah ne ko masoya Allah ne to in wannan da gaske ne a fatamannawul mauta ku yi goron ku mutu Aikin masoyi yana son saurin komawa gudun masoyinsa ko ba ka bane ko miji ne ya yi tafiya ya dade Allah Allah yake dawo da iyalansa su ma iyalan suna Allah Allah mai gida ya dawo saboda kaunar da ke tsakanin ba ka bane to tunda kun ce ku waliyan Allah ne masoya Allah ne to inda gaske ne ku yi goron ku mutu mana eh fa tamannawul mauta ay in za antum aw annakum awliya lillahi min dunin nasi fa tamannawul mauta wato inda gaske ne wannan da awata ku ku yi ainihin wato yi goron mutuwa a wani gurin suka ce na na abna'ullahi wa ahibba'u mu kadai mu ne 'ya'yan Allah Allah kiyaye kuma suka ce su kadai su ne masoya Allah to in haka ne domin duk wani kamar da ta yana fatan ya haɗu da ainihin abin kaunarsa idan ainihin samu kyakkyawar tarba ya samu ni'ima an gane ko to sai Allah ta'ala ce in kuntum sadiqina ai an fasara ku yi goron mutuwa inda gaske ne wannan da'awar ta ku a cikin wannan a dunkule akwai wato ainihin nuni zuwa ga abin da wata aya ta ainihin wato yi bayani akan waɗannan mutane musamman yahudu da nasara wa ƙalata yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai Allah ta'ala ce mai fallima yu'azzibukum bi dhunubikum idan ku ya'yan Allah ne kuma masoya Allah ne to yaya aka kuma Allah yake muku azaba saboda dalilin zunubin ku Allah kuma yana da azaba ga kowa idan ya saba mata Allah bai da ɗa Allah bai da jika Allah bai da wani wanda yake shi dangin Allah ne duk wanda ka gani da ma wanda ka gani ba bayi ne daga cikin bayan Allah subhanahu wataala Allah ce bal duk abin da kuka faɗa ba haka bane antum basharun min man khalaqa a ku bayi ne wato kuma mutane ne daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato halitta a wani gurin Allah ta'ala yana cewa wani in kayan da kuma jarul akhira ba suna cewa lan ya dukula jannata illa man kana huda da wani tsara ba ba wanda ya isa ya shiga aljanna sai dai idan ya zama ba yahude ne shi ko kuma ba nasari ko ya zama kirista ko ya zama mai hude inda yana san aljanna in an je lahira sai Allah ya to tun da kun je lahira gaba ɗaya ta kuce gidan lahira ba mai rabo in ba ku ba in kalan lakum darul akhirata inda Allah khalisatan min dunin nas inda gaske ne gidan lahira naku ne ku kadai dan ku ba tare da sauran mutane ba fatamannawul mauta aljanna a duniya take ko a lahira to ba sai kai gaggawar ku tafi ku je ku shiga gidan ku inda gaske ne Allah ya ce in kuntum sadiqina inda gaske ne ku ainihin wato abin nan ku yi gurin ku mutu tunda ba a shiga aljanna sai an mutu Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce wala ya tamannawnahu Allah ya bada tabbaci har abada ba za su yi gonin su mutu ba san ba za su yi gonin mutuwa ba abada har abada me yasa bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da hannayensu suka gabatar ma'ana abubuwan da suka aikata na kafirci abubuwan da suka aikata na sako iri-iri daga cikin sabansu akwai kashe annabawa daga cikin sabansu akwai wato ba wa Allah siffar ɗan adam gajiyayye ko suka ce da ƙarfi da Allah wa ƙaunar da zina ƙalu inna Allah faƙihun wani hannu abin ya suka ce Allah matalauci ne mu ne mawadata a wani gurin Allah ta'ala ce wa qalat yahudu yadullahi maghlula suka ce Allah hannun jarirai ne mai da 'yan siyasa suke gaya wa ya eh, wani ne hannun jarirai ka san jariri lokacin da zuwa abu ɗaya ta kwazo ya ɗan samo ne baya kyauta suka ce Allah hannun jarirai ne ma'ana wato maghlula kullum hannun Allah a dunkule yake marowaci ne baya kyauta kaji ba ko ba komai wannan iskar kawai da Allah ya bulbulo muke shaka da ya mana kyauta yanzu in ya tsotsa iskar da ya za yi ka duba ba da iskar ka duba wannan yana kan fita ya ƙara wa kansa iska ta ƙari akan wanda Allah ta'ala ya bulbulo shi ma kuma daga cikin ta Allah yake wa zuwa sa ko ba ta bane to Allah ta'ala ya ce irin waɗannan abubuwan da suke faɗa wato abubuwa ne kawai na da'awa ba tare da hujja ba wala ya tamannawna abadan bima qaddama aidi irin tsiwa da suke wa annabi Musa suka ce lan nu'mina laka atana wallahi da idza hab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidina da sauran abubuwan da suka faɗa lan nasbira ala ba'an wahid kamar da muka karanta a nan to duk waɗannan sako iri daban-daban ga kashe annabawa wa yaqtuluna al-anbiya'a da ghairi haqq suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba ana kashe mutum a shari'ar musulunci in ya yi abin kashewa misali ya kashe wani shi ma sai a kashe shi misali ya yi zina bayan ya yi aure an kama shi da shaidu guda hudu kafin ya tuba sai a zo a jefe shi har mutuwa saboda amma haka kawai kuma annabi ya biya a. suna kashe annabawa ba musu haƙƙi na shari'a ba waɗannan su ne abin da ya jawo musu wato ainihin wannan bala'i wala ya abada abadan bima qaddamat aydihim ba za su iya ba saboda wanda ya san ya kashe annabi ya faɗa wa Allah irin waɗannan maganganu ya faɗa wa annabawa abubuwa iri daban-daban yaya zai so a ce ya ji ya haɗu da Allah kuma ya san mai tuba ba kuma ya san in ya je lahirar nan ba dawowa duniya balle sai zai dawo ya gyara saboda ka waɗannan mugayen laifuka da suka aikata su ne za su aini abu na farko da ya sa ba sa son mutuwa abu na biyu wanda shi ma Allah ta'ala ya faɗe shi wa la tajidannahum ahrafa an-nas ala haya in ka bincika duk duniya ba za ka samu wanda ya fi wanda ya fi yahude sanya rayu ba ba abin da ba yahudi baya so kamar mutuwa shi ya yarda koma alahaya Allah ta bai ce wala tajidannahum ahrasan nas alal hayati ba in ka ce alal hayat al rayuwa mai ma'ana rayuwa cikin kwanciyar hankali to shi ba yahudi ala haya ko ma rayuwa shi dai ka ya mutu gara a nan duniya ya kowace irin rayuwa ko ta kaskanci ko ta biyayya ga Allah ko ta shakarci ko ma wasu iri shi ya sa za ka ga ba hude. dan ya rayu zai iya kowace irin sana'a wannan shakarcin da ake na bulutin duk suka fullo da kamar yadda Allah ta'ala ke cewa illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas ضربت عليهم الذلة كان قد الله كرايات سوى إلا بحبل من الله وحبل من الناس الحبل من الله هو القدر abin da Allah ta'ala ya kaddara ya zai faru ba ka iya hana faruwarsa hablun minan nasi shine taimakawa kamfanonin saban Allah yanzu waɗannan abubuwan da ake zubowa a cikin wayoyin mutane da cikin kwamfutocin mutane na saban Allah da irin fina-finai da ake yi na lalata tarbiyya wanda yahudawan duniya ke karfafa idan da za a yi wa irin waɗannan fina-finan na bulofin da ainihin fina-finai na sakarci iri daban-daban wanda ya rasa wanda zai saya ya kawo yanayin ɗin amma duk al'ummar musulmi al'ummar duniya sun ki yi, gobe da yau amma idan zai yi fim ɗinsa na lalata alaƙarka da Allah na lalata maka tarbiyya na ainihin sa fitsara a tsakankanin ƙananan ƙananan yara sai ya zama na yaro amma ya rasa wanda zai saya gobe zai kare ba amma yaro ta saya kafirin ƙasa masa kamfaninsa shi kuma ya lalata maka alaƙa ta tsakaninka da Allah to ka ba kai ne hablum minan nas muddu bihi yahud kai ma ka zama kana karfafar kamfanonin saban Allah kana ƙara taimakawa wajen jawo fushin Allah akan al'umma saboda yan uwa gudunmawa da za mu ba wa kanmu kafin mu ba kowa irin waɗannan abubuwa mu daure mu cije mu gwada wa Allah mun fi da jiye da kowa mu kyamaci irin waɗannan mugayen fina-finai waɗanda ba su da amfani ba su da wani amfani in yaro bai aure ba ya saba kallon waɗannan yanzu nan za ka ganshi ya kuma ba zama yadda zai ainihin wasu samun ya biya bukatar kai Allah ya kiyaye da haka nan mu guje wa irin waɗannan abubuwa shi yana yin wannan ne shi bai hude shi dai ya samu kuɗi in an samu kuɗi a yi gida kan tannan ne a samu mota motoci manya-manya a ainihin wato ƙarfi a je manya-manyan hotel a je ainihin wato gurin hutawa na musamman shi ke nan ba bukatar ba ruwansa da maganar lahira ko kwabarsa ba zai kashe don gobe lahira bai da bukatar ta shi ne ya rayu a nan duniya Allah ya kiyaye mu na'am Allah ya ce wallahu alimun bil zalimina to Allah ne yana nan sane da ainihin wato azzalimai waɗanda suke aikata irin wannan mummunan aiki wanda yake bata hankalin rayuwar duniya Allah ta'ala da ma yace laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya sanna ka tubu ma qalu za mu sa mala'iku su rubuta abin da ya faɗa dinnan wa qatalihim al-anbiya bi ghairi haqqin kuma za mu sa mala'iku su rubuta adadin annabawan da ya kashe ba tare da wani haƙi ba idan ya zo lahira a sanadiyar wannan aikin wani kulu sai mu ce masa ko azabar hare wato ka ainihin ɗanɗana azabar gobara bima qaddamat aydikum zalika bima qaddamat aydikum saboda abin da hannayenku ta gabatar muku Allah ya kiyaye mu na'am قل إن الموت الذي تسرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نعم الله يقول ga wani umarni kuma Allah ya sake bayar da bayar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama yace kul ka ce musu innal mauta alladhi tafirruna minhu lalle wannan mutuwa wanda kuke kokarin gujewa ta hanyar wato ainihin tsaro da kuke ba wa kanku da kuɗaɗe da kuke kashewa wajen tsaron kanku ku dai kar ku mutu da kuɗi da kuke nema ta kowace irin hanya don ku dai ku hole a wannan rayuwa kuma ba ku son ku rabu da wannan holewa ne, to wannan mutuwa da kuke kokarin gujewa fa innahu mulaqiku ita kuma mutuwa ta yanku take kana guduwa kai gabas ita kuma ta bullo da gabas ta yamma sai a haɗa ina sai a haɗa tsakiya wani mawaki na larabawa yana cewa aral mauta a adadar rijali wala araba idan gadar ma a karaba lemun gadi ina ganin ita ba mutuwa adadin mutane take in mutane goma ne akwai mutuwa goma ba za a samu mutane goma ba mutuwa tara yace wala araba idan gadar ba na ganin gobe ta wata wata wani abu ne mai nisa ma a ƙaramar yau min gani me ya fi yau kusa da gobe babu ya ce ara aral mauta ya atamun kirama wa yasafi aqilata malil faiz mutashaddidi yace ina ganin ita mutuwa wato kullum tana zabar manya ne sai aine ana cewa wani ga wani kaza ga mukaminsa ko wani babban mai kuɗi ko wani babban malami ko wani kaza sai ta ɗauko shi eh, ita kuma babu ruwanta wa yastati aqilata malin bayti almutashaddidi sai ta zo ainihin wato ta samu alfahishin mutashaddidi mutumin da yake ga kuɗi ga rowa bai iya ci bai iya sadaka bai iya taimakon addini da kuɗinsa sai ta ɗauke shi ta bar kuɗin ba ya matsa wa kansa ba ya matsa wa iyalinsa ba ya taimakon kowa to ainihin sai ta zo ta ɗauke shi ta bar kuma kuɗin mu gaskiya ko ba yi nan ba a rakabarar nan amin da filin bai mali ya ce ina ganin kabarin marowaci wanda yake hana ƙirwa da kuɗinsa ka kabarin rawiyin filba ɗalibin mutane da ainihin kabarin mai barna duk gasu nan dai sun zama kabari kamar yadda shi yana magana ne wato da yawon mutanen irin tunani irin na mutanen jahiliya ce alal aisha kanzan isar kulla lailatin ina ganin ita ba ita ba wata taska ce wata kullun rabuwa ce kullun rabuwa ce ita layanar da baka so ka tafi kullum kana ƙara matsawa kusa da ita da kwana ɗaya yanzu kaga adadin kwanakinmu kafin mu tafi kabari daga jiya zuwa yau ƙaruwa ya kora ruwa mun ƙara matsawa kusa da kabari jibi ma mun ƙara daga bara zuwa bana an cire shekara ɗaya daga adadin shekarun da za yi a duniya amma ita duniyar da muke ƙara nisanta kullum zuciyar mu na makale da ita lahira da muka tinkara kuma muna ta ainihin wato in kulawa da ita yace alal aisha kanzan naqisan kullu lailatin wa ma yanqutul ayyam wa daru yabudu duk abinda yau da gobe ke ainihin wato ainihin karar da shi to lokacin za a neme shi ainihin wato a rasa gaba daya kul innal mauta alladhi tafiruna minhu wannan mutuwa da kuke kokarin gujewa fa innahu mulaqiku yan kun gudu daga wajen mutuwa saboda ainihin ta hanyar yan goron mutuwa wannan ba zai sa ku tsira daga mutuwa ba ita mutuwa idan tana baya in waka inda ka koya ba zai koya mata ba fa in ta ku qaddami a bil marsali wa in ta ku khalfi idan mutuwa tana bayana ni na ya gaba la ya fita sawadiya in ta zo za ta wuce za ka ga ɗan baki baki inda na ɓoye da kamo ni wa in ta ku ƙudjani ko eh in kuma ita ce a kan a gaba tana can ni na taho a jira da murtani zan same ta a madakata tana jiran in zo kun ga kwanan nan wani bawan Allah da ɗaya daga cikin manyan malaman yana zaman zaman zaman sa a Jos ya matsi ya taho Kano don ya zo ya ga likita daga zuwansa da shigarsa wajen likita da mutuwarsa da yi minti goma ba Allah ya kaddara nan ne nan da yake gaggawa ya zo a nan Allah zai karɓi ransa Allah ya gafarta masa kun ga mala abin da jini Allah ya gafarta masa kaman wasa yana latta a wani a azumin Ramadan yake cewa kai ne ban laka in buga mutan ba sai ta tafiya ta maka ban mutaka kuma ya dawo maka a shi a zai mutu aka binne shi a to saboda haka nan kullum mu zauna cikin tanadi mu rage fusatar da Allah kullum ba baki kana magana a ce kana da ajalin ka Allah ta muku da imani Allah yana cewa aina ma takunu al maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke in kana wani guri mai tsaro an tsare ka gaba da baya in Allah ya ga dama sai ya sa masu tsaron naka su ne ajalinka ko ba yi ba ba an yi a Nijar ba Ibrahim ba ne mai nasara ba masu ganin sa bane suka bindige shi shugaban kasa guda a ce ba inda za ka ce ka tsira in kana cewa ka shiga wani guri da duk wanda zai zo nan gurin ba za a bashe shiga da waya ba balle da makami balle da abin nan ka gama ɓuyar ka gama kariyar idan dai mutuwar ta zo ita ba ruwanta ita ba ruwanta da wani jami'an tsaro kuma na'ura ba ta aiki a kanta ko tana yi a ruwanta za ta shigo ta ɗauka saboda haka nan aina ma ta kuma duk inda kuke yadda kuma da wasu walau kuntum fi buruj burujin mushayyada villa mai karfi wanda an tsare gaba an tsare baya an tsare gaba wanda ma yake tsare shi ma ana tsare shi shi ma mai tsare ana lura da shi amma duk da haka in mutuwa ta zuba ya da Allah ya sa mu cika da imani eh walau kun da burujin mushayyada Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut sai Allah ya ce na to thumma turaduna ila alimin ghaibi wa shahada bayan kun gama tantsailan kun gama rashin kirki kun yi abin da kuka dama Allah ya ce za ku mutu duk inda kuke kuma a ƙarshe a dawo da ku zuwa ga alimin ghaibi wa shahada masanin abin da ke koye da abin da yake bayyane duk abin da kuka ya ya ya kiyaye shi ya sa mala'iku sun rubuta shi kuma da ma masanin gaibi ne ya san komai fa yunabbi'ukum sai Allah ya ba ku labari bima kuntum ta'malun da duk abin da kuka tantance kuna aikatawa ba da labarin ba wai a baka labari ka yi kaza shi nan magana ta kare ba a'a a gaya maka abin da kai dan ka san me yasa aka maka hukuncin da aka maka Allah ba zalimi a karanta maka laifinka sannan a ce to ka tafi gurin ka tafi gidan gidan maza eh inda ba a fitowa an shiga har abada Allah ya kiyaye Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون yanzu kuma Allah ta'ala ya juyo magana kan allazina amanu yanzu an ajiye yahudawa da masu kama da su masu ilimi su take masu ainihin tsanar mai faɗa gaskiya wannan an ji duk abin da Allah ya faɗa ga da sai mu kuma da kowannen mu yake san a ce wannan kiran da shi ake ba wanda baya so a ce in an ce ya ayyuhal ladina amanu ba wanda baya so a ce da shi ake muna fata Allah ya tabbatar da mu a matsayin alladina amanu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da kuma duk abin da Allah yake so a yi imani da shi idan nudiya da salati da zaran an yi kiran sallah an yi kira domin ainihin wato sallah wannan ba ana nufin kowane baligi wanda ya zama wajibi kun ga ƙananan yara ba ba su ake ba sannan kuma bayi ba da su ake ba sannan mata ma a harkar juma'a ba a ɗora musu ba ba ta zama wajibi a kansu ba ma'aukata ba da su ake ba an gane ko sannan a cikin masu hankalin ba waɗanda ba mahaukata ba matafiyi ba ta zama dole a kansa ba marar lafiya ba ta zama dole a kansa ba wanda ke jiyar marar lafiya wanda barin marar lafiyar nan ya tafi masallaci na iya kawo matsala shi ma ba da shi ake ba addinin Allah babu ni kai a cikinsa amma majin ka da wani uzuri na tafiya kai ba matafiyi ba kai ba waɗannan da aka ambata ba to Allah ta'ala yana kiran ka. idan nudiya lissalati idan an yi kiran sallah an yi kira lissalati ay li ajalin salati Allah wana litta'ani an yi kiran sallah ko kuma an yi nudiya lissalati an yi kira dan wato sallah min yawmul jumu'ati na ta karanta mana wannan min na gaya mana cewa min a cikin alkur'ani mai girma iri takwas ce min guda takwas muke da ita a cikin alkur'ani wannan ɗaya daga ciki akwai min wadda take littaba'ir nuna ɓangaren wani abu in Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu masu tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so wa anfiqu mimma razaqakum ku ciyar daga cikin abin da muka abin da Allah ya arzuta ku kaga anan ba ta akai ka ciyar daga ba ɗayan abin da Allah ya arzuta ka ba amma ka tsakuro daga ciki ka ciyar kun anan min tana nuna mana wani bangare ake son ka bada akwai min libiti da'il ghaya dan ta nuna an yi kaza daga guri kaza zuwa guri kaza subhanan nabi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa daga ina isra'i ya fara min al-masjid zuwa ina ila al-masjid min tana anan tana nuna inda aka fara wannan tafiya ta Isra'il. ji'itu min albayti ila almasjid daga ina ta fara wannan tafiya min albayti zuwa ina ila almasjid kun ga wannan min suna ce mata min libti da'il ghaya wanda ke nuna inda aka faru abin da ake magana akwai min wanda suke cewa za'ida min za'ida wanda ita inda ba dan a alqur'ani bane idan ka cire ta ma'ana ba za ta ba za ta canja ba ba za ta canja ba an gane ko kamar yanzu inda kafirai suke cewa ma za a na min bashirin wala nabiyyin suka ce ma za a na min bashirin wala nabiyyin ba wanda ya zo mana idan da za a ce ba alqur'ani bane a cire wannan min din ma ja'ana nazirun wala bakirun kaga ma'ana sana ba manzo bai zo mana ba mai gargadi bai zo mana ba mai bishara bai zo ba mai wa'azi bai zo ba amma min din tana da amfani in ka cire ta ma'ana ba za ta canja ba in ka saka ta wannan ma'ana tana nan amma min din ta ƙara mata ƙarfi ko da manzo ɗaya yanzu ka ce ba da kuɗi ba za a fahimci ba ka da koko ba amma ka ce ba da ko fisi sai a ɗauka ba ka da ko ɗaya an gane ko kalmar ba da ko fisi ba da ko ɗari ta sha bamban da cewa ba da kuɗi an gane ko to wannan ko fisin ta nuna kwata-kwata babu kuɗi sai dai daudar aljihu kawai tare da shi Allah ya kiyaye mu da kofi an fahimta ko akwai min wanda take ita kuma wato badaliya ce Allah ta'ala yana cewa wato walau ya sha Allah ko walau ya ta'u. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة يا ذاك مثلنا تنبيه لك لجعلنا منكم ملائكة إيه؟ da mun so a kaga abin da ke gudu ke idan ba ka san wannan mintin ba sai ka ce Allah ya ce da ya ga dama da daga cikinmu ya samar da mala'iku wannan kuma kukure ne shi yasa sanin irin waɗannan zamiran yake da amfani wa na sha'u la ja'alna minkum nace muku akwai min badaliya ai la ja'alna badalakum a maimakon ku ku mutane inda mun ga dama a bayan ƙasa sai mu sa mala'iku ne aina ja'alna badalakum mala'ikatan bil ardi sai mu sanya ba ku za mu aje ba da mun ga dama a wannan ƙasar sai mu aje mala'iku kun ga anan min badaliya ne akwai min wanda take kuma sababiya tana nuna me ya jawo aka yi kaza menene sababin yin kaza mimma khati'atihim ughriqu ba udkhilu nara menene sababin da ya jawo aka girmiyar da mutanen annabi nuhu a ruwa kuma a lahira aka sa su a wuta me ya sanadiya mimma asinu. ai bi sababi asinu. sababin wannan kulakure nasu shine ya jawo akwai min ma'an min za ka gani a rubuce amma ma'anarta an ake fassara ta wato Allah ta'ala yana yana faɗi a cikin alqur'ani mai girma yana cewa ah, faja'alna qulubahum qasiyatan ko abinna to kafin mu zo wannan bari mu ɗauko wata min ɗin kafin misalin ya bujuro min ah, idan akwai min irin wannan kun ga minti a gurin idan nudiya salati min yawmin zuma to min din nan ma'anarta fi ma'anarta fi idan nudiya salati fi min zuma idan ranar juma'a an yi kiran sallah a lokacin sallar juma'a kiran sallah na biyu da kiran sallah ɗaya ne ta ake yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ba a kiran sallah sai manzo Allah ya zo ya auka minbari ya yi sallama ya zauna sannan ladan ya tashi ya kira sallah annabi ya yi hudu ba sannan a ci a yi sallah kuma irin wannan haka aka rika yi a zamanin sayyidina abubakar ba a kiran sallah sai liman ya zo ya yi sallama ya zauna a yi kiran sallah a tare sallah haka aka rika yi a zamanin sayyidina umar to a lokacin sayyidina usman Allah ya kara musu yadda al'umma ta yi yawa al'umma ta yi yawa ana buƙatar wato ainihin a bazamo daga gurin hada-hada a baro gona a baro kasuwa a baro gida a taho masallaci to sai a kiran sallah guda biyu na farko kafin liman ne domin mutane sun yi yawan da ya lallanka irin yawan da ake da su a da kuma kun a lokacin nan sai an hau ma zaura. azzaura wani gini ne wanda babu gini mai tsawon sa a lokacin nan a madina sai a hau ƙololon wannan gurin sai a yi kiran sallar farko idan an kira don mutane su bi saboda a lokacin babu su bi ka kuma ana son mutane su tuna fa yau juma'a a taho wannan dalilin ya sa aka ƙara kiran sallah guda ɗaya wanda wannan kiran sallah 'yan an yi shi baga ana ka saya ka sayar har yanzu dokar ciniki ba ta fara aiki kar ai ciniki ba ta fara aiki ba daga yauke ne ta fara aiki lokacin da aka yi kiran sallar da liman ya riga ya zauna ya yi sallama ya zauna yana jira a gama kiran sallah ya fara ba. to wannan kiran sallar wanda daga shi sai ba, to in kai ciniki kayi haram kayi abin da Allah ta'ala ya yi an gane to shi na Allah ta'ala ke cewa idan nudiya da salatin yawmin juma'a min watan da na fara magana fa wailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah fa wailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah ya ce balo ya tabbata azaba mai raɗaɗi mai musiba ta tabbata akan suwa akan waɗanda zuciyarsu ta ƙeƙashe min zikirin lahi kaga idan ba su karanta irin waɗannan harufan ba sai ka ce zuciyarsu ta ce saboda ambatan Allah shi za ce, muku mince amma ma'anarta ne ma'anarta an saboda barin ambatan Allah ya jawo har zuciyarsu ta ce. barin ambatan Allah ba wai saboda ambatan Allah ne ta take ce ba ambatan Allah yana sa zuciya ta yi laushi ala bi zikirin layi na tsammanin kulu to min wanda ya kamata duk waɗannan ya kamata mu san yanzu mun ji guda bakwai saura ɗaya wadda take mai haɗarin gaske wadda take buƙatar dukkanin musamman matasa wato kusan wannan min ita ce min albayaniya ita min amma tana bayani ne ba tana nuna yankin abu ba Allah ta'ala yana cewa wasabiquna al-awwaluna والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ta'ala yana محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هل هو عند الله تعالى كسوى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما to waɗanda suke son su gaji sahabbai suna amfani da wannan yadin domin su kafa hujja daga cikin alkur'ani Allah da kansa ya ce wa sabiquna al-awwalun bai ce al-muhajirun wal ansar ba sai ce min al-muhajirin wal ansari waɗanda ke magabata a cikin muhajirai daga cikin muhajirai kuma daga cikin ansaru kenan ba dukkan muhajirai ba dukkan ansaru bane Allah iya dade su minhum kai min al muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai daga cikin ansaru su ne Allah ta'ala yake nufi da wannan zai fake ya ce Allah ya yi nasi akan ba dukkan su ne ya gafartawa ba ba dukkan su ne iya da su ba shi da kansa ya ce minal muhajirina wal ansari mu muna cewa gaba ɗayan muhajirai gaba ɗayan ansaru musamman waɗanda suka yi wa manzon Allah mu baya a ƙarƙashin wannan bishiya wadda ake cewa shajaratul rizwa wadda a nan gurin ne Allah ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim kullu magana Allah ya ce ya yarda su bayan ya san gaba daya abin da ke kunshi a cikin zuciyarsu ya san babu munafinci ya san babu albu ya ce ya da wa alima ma fi qulubi amma ga wani yana to a'a ba dukan su ne aka yi da su ba saboda me saboda ni min al-muhajirin wal ansari to ita kuma wannan min din ba ta basiriya ba ta bayani ne su wane ne waɗanda Allah yake maganar ya yarda da su ne almuhajiruna wal ansar ba wai daga cikin su ne aka yarda da wasu ba yarda da wasu ba min din tana bayanin su din ne aka yarda da su gaba ɗayan su me yasa a ka'idar larabci idan kana son ka gane min albayaniya to da yawa daga cikin kila ko na nahawu ba amma dai waɗanda suka na nahawu sun sa abin da ake cewa al-mubtada wal khabar mubtada wal khabar kamar a ce kana Allah ghafura ko da wannan ma ita ismu kana wa khabaru kana Allahu ghafurun ce Allahu ghafurun Allahu mubtada ghafurun khabaru ko الطالب ah, مجتهد الطالب مبتدا مجتهد خبر to anan abin da zaka ka gane wannan min din bayaniya ce abin da ya zo kafin min da abin da ya zo bayan min din idan ka cire min din daga tsaka daga tsakiyar ka ga mubtada wal khabar ya tabbata to wannan min din bayaniya ce idan misali muka ce السابقون الأولون المهاجرون والأنصار waɗanda suke su ne na farko a wannan addinin na farko magabata na farko a wannan addinin su waye akwai wanda ya ga muhajiruna akwai wani musulmi kafin ka ce al jimla ta tsaya ko tsaya an samu mutada an samu khabar to in dai zaka cire min daga tsakiyar abin da yake ka daga abin da yake kafin ita da kuma abin da yake bayan ta kaga abin ya zama mutada wa khabar to wannan min din bayaniya an gane ko to ku yi hankali duk waɗanda suke zan su ware waɗansu daga cikin sabon manzon Allah su kafarta su kuma waye waɗansu su muminantar to suna amfani da irin wannan mintin ne wanda ta zuwa cikin alƙur'ani mai girma Allah ya kiyaye mu to saboda haka wannan min idan wudiya da salati min yawmil jum'ati idan an yi kiran sallah ko an yi kira domin sallah a ranar a cikin ranar juma'a fasa'u ila zikrillah amma fasa'u asalin kalmar sa'ayi tafiya ce wanda ake cikin gaggawa cikin sauri kuma cikin manzan Allah da yawa sun ce kada mu yi gudu idan za mu tafi gurin sallah da yawa mutane idan an riga an tare ikama a kokarin da yake ne ya samu raka a farko ko a kokarin da yake kada ya rasa raka a ƙarshe sai ka ga yana ta gudu ya taho babu mutuwa to wannan tafiyar da kake ba daidai bane taho a nace annabi yace idan idza kharaja ahadukum lissalati ba huwa fi salati da ka fito da niyyar ka taho ba su suke da karfi sallah ba annabi ya ce ka ma shiga cikin sallar in dai niyyar ta ya fito da kai daga gida saboda aka taho a nutse karka ya sauri karka ya gudu karka ya gaggawa taho a kar ka taho kana ta haƙi ka jefar da takalma ka bangaji wannan ka taho Allah a daina yin wannan to wannan fasa aukin nan ba sai ake kai gudu ba ko kai gaggawa a'a abinda annabi yace za mu karanta hadisi da dama akan wannan fasa audin la zikrillah ma'ana ku taho a cikin nutsuwa hankalinku yana jikinku tunaninku yana jikinku ila zikrillah zuwa ambatan Allah anan abinda ake nufi zuwa ita sallar ita kanta sallar ambatan Allah ne in kana tsaye kafin ka fara komai Allahu akbar an ambata Allah ko ka ambata ba ka ce alhamdulillah rabbil alamin ubangiji ya ce bawa na ya gode ni arrahman arrahim bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin bawa na ya kamba mani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya ce wannan tsakanina da bawa na za mu raba ni shi rabi ni rabi iyyaka na'budu wannan hakkin Allah ne gare ka kawai za mu bauta wa iyyaka nasta'in Allah zai neman taimako wannan bangaren bawa ne ya bauta mu ni kuma in taimaka masa hada bai ni wa bai da abdi wani abdi ma ta'ala daga wannan lokacin sai Allah ya ce daga yanzu duk abin da bawa na ya roƙa na ba shi Allah yana faɗin wannan sai ka fara cewa ihdinas siratal mustaqim to tunda Allah duk abin da na nema ka bani to da farko ina son ka shiryar da ni tafarki madaidaici wanne ne tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alayhi tafarkin waɗannan da kai ni'ima a kansu su wane ne wanda Allah ya ni'ima a kansu من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا waɗannan su ne kake cewa Allah ya sa ka kai ma ka fita barki Allah ya kace ka da su a ganku a gungu ɗaya ranar alkiyama sirada nabi na ramta alayhi sai ka ce ghairul maghdubi alayhi Allah ba na san tafarkin waɗannan da kai fushi da su su ne yahudawa wala balin Allah ba na san tafarkin waɗanda su batattu su wane ne al-maghdubi alayhim waɗanda suke yahudawa masu take sanin da Allah ya ba su Azaluna su ne ainihin nasara waɗanda suke bauta wa Allah bisa jahilci to ko da ba yahudu ba ko da ba nasara ba ka guji bin malamai masu tashi sani kuma ka guji bin waɗanda suke bautar Allah da zato waɗanda suke bauta wa Allah ba tare da jiran ƙalar lahu ƙalar rasulullahi ka kyale waɗannan duk bautar da aka ƙirƙiro ba karkashin kalan lahu ba kalan rasulullahi kar ka yi kuma ka guji gurin da ake yi cutar da kai za ta yi an gane ko Allah ya ce wa zarar baya kowa ya bar kasuwa a kulle to anan ne kadai aka ce musulmi ya bar kasuwancin amma cewar wa zarar baya ba yana nufin kuma masu ofis da zama musu a ofis su aiki ba ba ana nufin yan ataba su gaba yin ataba ba ba ana nufin manoma su gaba zama a gonarsu ba a'a an ambaci alfai saboda kawai a yi misali da shi ko kuma ana magana akan wani abu da ya faru amma dan kasuwa ya baro kasuwa ma'aikatan gwamnati ko na kamfani ya baro kamfanin ma'aikatan masu noma su baro noma masu hannu da kafa su baro hannu da kafa yan ataba yan adairin ta sau kowa ya aje adairin ta sau a tawo masallaci ba wai mayan kasuwa kawai ake nufin kowa ya bari wa zarwal bai'a kowa ya bar wani abu na neman duniya a taho wa zarwal bai'a Allah ya ta'abar ni ke zalikum wannan da aka ambata waɗannan abubuwa khairu lakum su suka ba alkhairi a gare ku in kun alamuna in kun zama kun sani ma'ana in kun san abin da ya fi alkhairi a gare ku Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke karantawa Allah kuma ya gabata da mu Allah ya sa mu cika da imani na taimako da aka samu jiya sha uku ga watan azumin ramadana na wannan shekara dubu ɗaya da da takwas? naira dubu goma sha shida naira dubu goma sha shida da naira arba'in Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya sanya albarka a cikin inda ku tsakuro abin da kuka bayar kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da kuka bayar sakamakon bayar da wannan Allah ya ɗauki abin da kuka yi a matsayin addu'a ya warware muku matsalolinku ya ce shi ma ya taimake ku yadda kuka taimaki marayu kuma yadda annabin sai ce duk wanda ya taimaki wanda Allah ya so a taimaka to shi ma Allah zai taimaka masa Allah ya taimaka wa duk waɗanda suka bada wannan taimako Allah ya bada ikon ci gaba da wannan bada taimako kuma Allah ya warware mana matsalolinmu ya warware matsalolin jihar mu warware matsalolin kasar mu da warware matsalolin al'ummar mu sakamakon taimaka marayun nan da muke yi kuma Allah ya tsakake mana niyyar mu da zama domin Allah muke yi na'am assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wanda yake idan mutum ya kai filoti ko gona wanda kimar ta ta kai misalin zakka idan shekara ta zagayo ya zai yi da wannan gona ko filoti ya danganta ga abin da ya sa ya sayi gonar idan mutum ya sayi gona domin ta zama wato kadara ta zama kadara ya kasa ta ya saya ya kasa yana jiran mai saye ya zo ya saya to ta zama kadarar kasuwa dole ne idan ta shekara a fitar mata da zakka sai kiyasi ba wai za a duba abin da aka saye ta ba za a duba bana wannan gonar na wace tana wa ta yi sama tana wa ta yi ƙasa daga inda ya siya tana wa kuma ta bai ɗara yadda ya saye ta ba an gane ko shi kenan ka sayi gona da can gurin yaji ne kawai bayan ka saya sai gwamnati zo gaban gonarka ta share titi mai kyau sai gonar ka ta dawo bakin titi ta ƙara daraja ko ba ta ƙara ba ku garkace ni miliyan goma na siya ba bari mu fitar da miliyan goma zakka a'a sai a zo bayan an jiji ya zubo wannan za ta yi nawa sai a duba a gani domin ita zakka ana la'akari da maslaha talaka ana la'akari da maslaha talaka ba kuma tare da arzalunci shi ainihin wato mai bayar da zakka ba idan kasawa kai dan ka sai da ka saya ne dan ka sayar su sai kai kiyasi ka biya zakka amma idan ka ce wannan gona dan ka rika nomawa dan ka rika nomawa an gane ko to shikenan a wannan gona ba za ka fitar mana ita kanta gonar zakka ba amma za ka fitar da zakka daga abin da aka samu a gonar na kayan gona eh duk buhu bakwai da rabi a fitar da kwano talatin wato duk kwano a ɗari uku a fitar da kwano talatin shine ƙa'ida daga nan kuma har abin illa ma sha Allah idan noman damana ne idan kuma noman rani ne sai a fitar da kwano goma sha biyar domin ainihin za a fitar da ushiri ne daga cikin wato ɗaya bisa rabin rabin ushiri eh, idan abin da aka ce za ka fitar da ɗaya bisa goma to yanzu rabin ɗaya bisa goma za ka fitar idan noman rani ne amma idan gonar sayan ta kai ba sayarwa za ka yi ba kuma ba nomawa za ka yi ba ka saye ta ne dan ka koye wani kudin ka kana gudun da ya sarwanta to shi ma dukiya ne ka ajiye to ita ma dole ka fitar mana zakka saboda yanzu wannan kadara ce ka ajiye dan ka koye kudin ka to wannan za ka fitar masa ainihin wato da zakka idan lokacin fitar da zakka yi wallahu a'lam wanda ya ce Allah ya kara masa girma da sani ya ce sako ne daga ɗan uwa kuma ɗalibinka ina so a taya ni da addu'a na neman aure da wani aiki Allah ya ba mu sa ba abun da ya ce ne ma wani zo a to ba ne bada ba shi ne ya ce daga wani ya koya suna kuma ya ce yana neman aure Allah ya bayar Allah ya sa a samu kirki wanda za a zauna lafiya uwar gida da amarya Allah ba mu lafiya assalamu alaikum ah, wannan sanarwa ce ah, kungiyar aminci youth forum ta tudun wada ta ce wannan kungiya mai suna a sama tare da haɗin gwiwar kungiyar mata masu tallafawa marayu na farin cikin gayyatar su gobe zuwa taron bawa marayu tallafin kayan sallah da abinci karo na farko da za a ci gaba da harabar makarantar su da madarasawa da su lokaci karfe goma da safe idan an yi ruwa kuma sai wa shi gari sha da Allah ya saka da sani kun ga wannan majalisi da shansa ya fara yaɗo kuma kamar da muka faɗa unguwanni da yawa sun binni da sauran gurare suna nan wannan abin ya zama yayi ko ina ana yin Allah ya tsarkake mana niyyar mun sha faɗa a wannan guri da sauran gurare dama da muke faɗar wannan Allah ya sani muna cewa ba dan ba muna yi ne don duniya ta ji ko don duniya ta gani ko don duniya ta faɗa a'a muna faɗa ne dan Allah ya taimake mu a samu wanda za su kwaikwaya kuma wannan aikin alkhairi ana son ya yaɗu. ba illa bane ba illa bane ana ya yaɗu, haka ne ko to saboda kun ga yanzu yana yaduwa ai na ga muku makaranta da aka yi a nan Zaria tana nan ina fata in Allah ya kai ku Zaria ku nemi shugaban kungiyar Izala Malam Sani Yakubu wato neme shi inda ka je zariya ka ce kana neman malam sani kuma shugaban kungiya kusan kowa ya san wani bawan Allah ne da Allah ya masa baiwa wato da amana Allah ya taimake shi da rikon amana kuma Allah ya saka girmansa a zukatan al'umma da yawa za a je kotu a kasa warware matsala sai an zo sai a ɗauko wannan kes daga ainihin kotu sai a kawo masa gida kuma sai Allah ya warware matsalar ya faɗi yadda za a yi sai kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina Allah ya san kullum za ka same cikin wannan aiki yake ko suna da dama sun dogara da Allah sannan sun dogara da wannan bawan Allah wajen warware matsalolin da suka gagari kotunan su shi aka danta ma amanar wannan makaranta wadda na gaya mana cewa a lokacin da na ziyarce su bala suna da ɗalibai guda ɗari waɗannan dalibai ɗari da sittin dukkanin su malayu ne kuma babu alfarma ko kai ne ka kowa talauci ba za ka zo kai musu kuka ba ko ka zo kai musu kuka don a ɗauki ɗanki a'a kawo ɗanki ya shiga dakin jarrabawa in ya ci a dauke shi in bai ci ba don Allah ki hakuri ko gwamna ya aiko ya ce ga yaro na maraya ne ni gwamna na ba da umarni ta ayin labai Allah ya kare girma amma da ne shiga jarrabawa in ya ci ya shiga in bai ci ba babu alfarma kuma za ka iya kai dalibi daga Kano daga Sokoto daga Yola daga Lagos in dai maraya ne amma za su yi za su bi diddigi su tabbata wannan yaron malaya ne na farko na biyu yaron nan zai fitar ba kafin a dauke shi idan ka je ka shiga laboratory din su ka shiga ICT din su ɗakin computer su ka shiga gurin kwanciyar su ka ga azuzuwan su wallahi tallahi sai ka ga ba ko waɗanne makarantun gwamnati ne suka isa su yi wa kansu kujeru irin wanda yaran nan suke da shi ba kujeru irin wanda wato ainihin na musamman wanda galibi sai a jami'o'in da suka isa ake irin wannan kujeru irin su ya zuba mu gurin kwanciya na alfarma abinci na alfarma ya zare kuɗi mahaukatan kwance masu hankalin miliyoyi miliyoyi masu hankali ya ɗauka ya ba shi yake rike makarantar hanyar shi kadai duk wanda yake son ya bada taimako da kawo an buɗe wa makarantar shi ma yana zubawa in abokai sun bayar a zuba a kan in an yi wani abu aka samu kuɗi a zuba a kan amma yanzu ne yana da rai ya ce wancan akawun kar a taɓa ya biya mutu sannan a fara taɓa wancan akawun da abin da za a biya malamai da abincin da za a ci da maintenance ɗin makaranta da ainihin administration na makaranta komai shi zai bayar kuma komai ana tafiyar da shi a wadace kuma yaro ko fansa uwarsa ba za ta masa ko babansa babansa dama ya mutu ko fansa uniform littattafai exercise komai shi yake yi kun ganin mun zo muna taɓa fatu amma sun zaga sun ɗauke to mu ma muna roƙon Allah Allah ya kawo mana wanda zai ce shi ma gashi ko da aji biyu ne yanzu ya buɗe domin yaran nan ba wannan kayan sallah ko suke bukata suna bukatar tarbiyya suna bukatar kula da lafiya yanzu kaga dispensary wanda wannan bawan Allah ya a makarantar nan don kula da lafiyar yaran nan ya ɗauko fitoci ƙwararru wanda suke kula da yaran nan maza da mata abin zai baka sha'awa ga gurin walwala an ware musu gurin wasa dan ba a ce maraya kada ya walwala ya dan wasa dan shi ma ya rika jin cewa a duniya yake Eh, kuma yana da hakkin shi ma ya dan yi nishadi wani lokaci kuma duk abin da zai taimaka a tarbiyyar na fina-finai masu amfani na karatun alkur'ani na lattocin malamai ga ɗakin zuwa a saurari lattoci a kalli abubuwa masu amfani ba na batsa ba ba na lalata tarbiyya ba mutum ɗaya kuma ya ƙi yadda a san waye yana nan yana abin sa yace shi wanda nake domin sa ya sani kowar ba sai kun san da ba da kun sani sai a dinga zuwa ala ta mun godiya ana ba ba ruwa girman kai ya sami ni to saboda haka irin waɗannan abubuwa ya kuwa wato alkhairai ne da Allah ya taimake mu wannan abu da ba a yin kuma al'ummar ake tana son a faɗakar da ita da suna yi Allah ya ba mu ikon mu ma mu samu wata rana sai ga wata makaranta an buɗe ta malayu. ana kula da lafiyarsu ana kula da abincinsu da suturarsu da tarbiyarsu wannan muna fata in ma Allah bai tabbatar da wannan ba muna raye ko da bayan rayuwarmu muna fata Allah ya tabbatar da wannan a nan karo gaba daya Allah ya saka da alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada da Allah ta'ala ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa